shugaban hukumar hana sha da mu'amala da miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA Kanar Mustapha Abdallah mai ritaya ya buƙaci jama'a da duk masu ruwa da tsaki da su haɗa hannu don a yaƙi miyagun kwayoyi a Najeriya. Kanar Mustapha Abdallah ya buƙaci hakan ne a lokacin da ya jagoranci lalata ton goma sha hudu na tabar wiwi a Ibadan. We were thinking that the communities, the local governments, the governments, international governments should come together to include all the law enforcement agencies yes. Kanar Mustapha Abdullah ya ce suna tsammanin jama'a ƙananan hukumomi da gwamnati har da gwamnatocin ƙasashen waje da ma jami'an tsaro za su haɗa hannu don a yaƙi mu'amala sha da safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Shugaban hukumar ta NDLEA a Najeriya ya ce miyagun ƙwayoyi na da illa ga lafiyar jama'a kuma suna barazana ga tsaron ƙasa. Da yake jawabi a wajen lalata tabar wiwi ɗin gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo. ta bakin mataimakinsa da ya wakilce shi Chief Moses Adeyema ya ce duk wani fili da an kanka shuka ta bari wiwi gwamnatin jihar Oyo za ta kwace shi. Those who are caught, the land will be seized from them. Even if they have the certificate of occupancy, we revoke it. They will be arrested, they will be prosecuted, and they will go to jail. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce da zarar an kama mutum ya shuka ta bari wiwi za a kwace filin ko gonar. ko da suna da takardar mallakar filin ne za a soke ta, za a kama kama za a gurfanar da su a gaban kotu kuma za a kai su gidan yari gwamnan na jihar oyo ya buƙaci jama'a musamman manoma da su mayar da hankali a wajen noma kayayyakin gona da ake ci da amfani da su su manta da noman tabar wiwi mai illa ga bil'adama wannan tabar wiwi dai an kama ta ne ga wasu mutane kana kotu ta yanke hukuncin a lalata ta hassan umar tambowal muryar amurka daga ibadan a najeriya mai gina ramin mugunta. Gargaɗi mai gina min mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ramin mugunta. Gargaɗi mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗi mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina